وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da wannan rana mai albarka da kuma wannan wata mai albarka yau muna ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas shekara ta zagayo kenan kuma Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Abu Huraira wanda ke shiyar Polo Club a nan Sokoto birnin Shehu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci irin wannan tsakanin karfe biyar zuwa shida wannan ita ce shekara ta goma sha ɗaya idan allah ya sa muna masu rai wato wadda muka yi wadda muka yi tafsiri wadda allah ya sa muke masu rai muka yi tafsiri kuma a cikinta idan allah ya kammala mana ita shekara ta goma sha ɗaya kenan a wannan masallaci muna roƙon allah ɗauke sarki albarkaci karatun da muke yi ya kuma albarkaci rayuwarmu gaba ɗaya ya hore mana azumin wannan wata ya sauwaƙe mana tsayuwarsa ya ba mu ikon shiga ƙofofin aljanna da aka buɗe ya ba mu ikon kame kanmu daga ƙofofin nan na wuta da Allah ta'ala ya rufe babu shakka kamar yadda muka sha bayani arziki ne babba Allah ta'ala ya rayar da kai cikin wannan wata domin inda za a tara duk tsawon rayuwarka in babu ramadana a ciki to za ka tar da an tsere maka an wuce ka ba don watan ramadana ba da al'ummomin da suka gabace mu sun kware mu don suna tsaurai sosai amma Allah bai ninka musu aiki yadda yake ninka mana sannan ba su da irin wannan wata na wato dacewa da rahama wanda mu muke da shi da haka babbar ni'ima ce Allah ya raya mu a cikin wannan wata abin da ya fi shi zama ni'ima bayansa shine ka zama kana mai lafiya domin akwai da yawa da su da suke wannan wata amma kwanci suke ba su iya komai babbar ni'ima bayan wannan shine Allah ya maka tawfiki ya baka ikon zari damtsi ya baka ikon yin himma wajen bauta masa duk mutumin da watan ramadana ya zo amma bai canza tsari ba bai canza shedul ba to wannan bai iya cin gara basar ubangiji ba bai iya cin moriyar lokuta na alkhairi saboda haka muna fatan dukkan mu mu zama masu cikakken tsari na tsare sallolin farilla a kan lokaci a masallaci sannan tsare na filfili na kafin salloli da bayansu sannan tsare tarawihi wadda ake yi bayan kowace sallar isha'i sannan yawaita karatun alkur'ani sannan yawai yin sadaka ga mabukata kuma sadaka ba sai manyan masu arziki ke yi ba kowa ma yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga wuta ko da da balgacin dabino guntun dabino ba kammalallen kwara ɗaya na dabino ba guntun dabino yana iya hada shiga wuta idan Allah Ta baraka ta ya karba sannan sai sa da zumunci sannan bayan haka in an zo ƙarshen wata sai itikafi ga waɗanda suke da hali sai umara akwai ayyuka na alkhairi da yawa a cikin wannan wata amma babu kamar biyu a cikinsu su ne azumi wanda aka wajabta a wannan wata sai kuma alkur'ani wanda aka saukar a wannan wuta waɗannan abubuwa biyu babu mai ceto ka daga shiga wuta alƙiyama kamar su to ga su Allah ya haɗa mana su lokaci guda mu yawaita sauraron tafsirin qur'ani mu yawaita tirawar alkur'ani mu yawaita qiyamul layl muna karanta alkur'ani wannan zai sa masu ceto biyu su yi wato su yi riganganto wajen tserar da mu ranar alkiyama a lokacin da ake cikin tsananin buƙatar ceto a lokacin ƙur'ani zai zo ya ce a bani wani domin na wani azumi ya ce nima wani a bani shi na wani to ta ina za ku shiga aljanda sai a buɗe dukkan ƙofofi sai rayyan ta ce ku gabato ni ne ta rayyan kowace ƙofa ana sa mata sunan aikinta ne akwai ƙofar sallah babu salati akwai ƙofar sadaka babu sadakati amma babu ƙofar azumi domin azumi kabe baki ne azumi yunwa ne sai aka yi masa ƙofar ƙoshi sai aka ce babu rayyan wanda ya sha ya ƙoshi saboda ne saboda a duniya ya ji kishi don haka a alkiyama sai a buɗe masa ƙofar ƙoshi don haka kowanne mai tashi tsaye domin ganin cewa wannan kofa ta tarbe shi ranar alkiyama ya Allah kai mana dace ka ba mu lafiya a cikin wannan wata ka sauwaƙe mana yin azuminsa da tsayuwarsa da sauran ayyukan alkhairi cikinsa, ka sa mu a cikin karɓaku mun saba farkon kowane wata muka bayyana su kunce kunce amma bana za mu bari cikin karatu insha Allah za mu samu fa'idodi da dama da suka danganci sha'anin azumi za mu tashi a cikin suratu taha daga kan aya ta saba'in da bakwai mun kwana cikin aljanna daman na gaya muku muna son koyaushe mu rika sauka gidajen alheri da aka karanta innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya sanati al-ramma wuce wuce ba nan ba dai zo sai ce wa man ya'ti mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatu al-ula jannatu na nace to ka kawo mu kwana nan to sai muka kwana cikin jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa zalika jazaa'u man tazakka bana za mu tashi wa laqad auhayna ila musa na'am auhaina ila Musa an asri bi ibadi Allah tabaraka ta'ala ya buɗe wani shafi na tarihin annabi Musa mun gaya muku tarihin annabi Musa babban kundi ne kuma yana da shafuka da yawa kuma ya zo a surori da yawa babu wani annabi da Allah ta'ala ya ambaci tarihinsa cikin Qur'ani kamar annabi Musa saboda kamanceceniyar al'ummar annabi Musa da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kamanceceniyar ƙalubalen da annabi Musa ya haɗu da shi da wanda annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi zaka Allah tabaraka ta ya yawaita kissan ta masa labarin annabi Musa domin ɗaukar irin darussan da ke cikin sa a wannan sura suratul Taha mun ji tarihin annabi Musa tun daga farkonta inda Allah ta'ala ya yi maganan tafiyar da yayi daga Madiyana dawowa masa tare da iyalinsa ya hangi wuta ya je domin ya nemo wacce za su wato za su hasa domin su samu hosu hosu saboda ana sanyi a can sai ubangiji ɗauke sarki ya kira shi ya ba shi annabta sannan sai aka zo ga bayanin an aike shi zuwa ga fir'auna kuma ya nemi a taimaka masa da ɗan uwansa annabi harun aka ba harun annabta aka aike su tare kuma allah ta'ala ya ce sun zo sun nemi fir'auna ya musulunta amma ya kiya ya kan kangare har ya kai ga ta faman rabbukuma ya musa wai wane ne ubangijin nan da annabi musa ya hujjace shi to sai Allah ta'ala ya gitto da wasu maganganu tsakani bayan da ya kawo cewa an gayyato masu sihiri domin ana so a ƙure annabi musa amma annabi musa ya nasara sannan sai Allah ta'ala ya yi bayanin lokacin da matsi yayi matsi annabi Musa yayi hijira da shi da mutanensa bisa umarnin Allah walaqad awhayna ila Musa Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi mu Musa an asri bi ibadi muka ce ka dauki bayin mu ka kai tafiya da wani yace to dan me kace zaɓaɓɓu ai ibadi aka ce ba a ce bayi na zaɓaɓɓu ba eh zababbu ake nufi domin al'ibad. jam'i ne na abd shi kuma abd ana yi masa jam'i biyu ne ana yi masa jam'i abid ana yi masa jam'i ibad duk lokacin da ka ji ƙorani ya ce abid to yana maganan bauta ta haƙiƙa ne an tsar bauta zamewar ku bayi na kware kake ko mugu kai bawan Allah ne ko kana so ko baka amma in Allah ya ce ibad to yana nufin na kirki zaɓaɓɓu na kware a cikinsu بشر عباد سواء نيني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ألا يقام إبليس يتشي باينا قطبو باك دئيكو أكرس باك إيها هلكاس كما أوتعير يتشي بل عباد مكرمون إنك دي عباد قطبوني zaka Allah ce ma annabin sa Musa an asri bi ibadi kayi tafiyan dare da zababbun bayina kaga hikimar larabci yanzu da sanin cewa asiri da dare ake nufi da sanin cewa ibadi zababbu ake nufi duk sirri ne na harshen larabci domin isra tafiya ce amma ba a yin ta sai da daddare sayir tafiya ce ana yin ta da rana to kaga balarabe dai iya wannan rarrabewa idan ka zo ka taya ni fira da rana ka zama mini ani amma idan na koma gida aka taya ni fira da daddare to ita wacce ta taya ni fira sunanta samira kun fahimta to balarabe yake da irin wannan an asri bi ibadi ka yi tafiyar dare ma'ana ka bar gari kai hijira da kai da al'ummarka an ce su dubu ɗari uku ne kun ga babban runduna ce ku yi tafiya amma kar ku fita sai da daddare saboda dare ya fi sirri dare ya fi natsuwa kafin a habo a yi gangami a yi shiri a cin maku to ko riga kun kai inda ake so ku tsallake wannan ya faru ne bayan da fir'auna ya bushi iska ya shirin ta'addanci ya tara mutane arsala fir'aunu fil mada'in hashirin inna ha'ula ila qalilun wa innahum lana laghaizun sun bata mana rai innan mutanen Musa sun fusata mu zaka duk inda soja yake a kasar Masar a tattaro shi da soja mai kare mai girin kaya da soja mobile da soja na sama da soja na ruwa da soja na ƙasa da kowane irin soja a tattara su yau za a yaƙi annabi Musa sai Allah ya ce to ku fita akwai abin da muke yi. Za ka annabi Musa bai yi hijira don ƙashin kansa ba don raɗin kansa ba ya yi hijira ne bisa umarnin wa bisa umarnin Allah to Allah ya ce fa atba'uhum mushriqin sai su kuma mutanen fir'auna suka bi su suna wayuwar gari kenan sai da annabi musa ya kashe dare yana tafiya sannan sai fir'auna ya taso amma matsala ita ce akwai inda ba iya wucewa shine an zo ga teku kaga an yi tafiya amma kuma an yi teku ba wurin zuwa sai Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhaf to in kun je teku fadrib lahum tariqan fil bahri wannan sandar taka ta mujiza aiki ta bai kare nan ma za ta yi ka buga teku da wannan sandar Za ka samu tsarikan fil ya yaba ga ƙa'ida ko da janyewa ce ku yi laka kaɗe ta isa ta hana runduna mai mutum dubu ɗari uku tafiya ta isa ta kafe ƙafafun raƙumansu ko dawakansu ko ƙafafunsu su in da ƙasa suke tafiya ma sai Allah ce ya basa teku zai buɗe zai fidda hanyoyi guda bakwai kuma hanyar za ta zama sumul kamar an shafa kwanta ya basa busasshiya la takafu darakan ba za ka ji tsoron a cin maka ba wala taksha ba za ka ji tsoron ka nutse a cikin teku ba wannan shi ba annabi Musa karfin imanin da lokacin da aka zo aka yi tsaye mutanen fir'auna suka gabato Allah ce falamma tara aljam'an qala ashabu Musa قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين lokacin da suka ga juna tara'a tara'al jam'ani rundunoni biyu kowa ya ga wani matsala ta faru ke qala ashabu musa inna la mudrakun suka ce wallahi mun bani an kewaye mu an gama da mu qala kalla yace karya ne inna ma iya rabbi sayahdi ubangiji na na tare da ni shi yace lai hijira shi ke zai mani hanya kuma hanyar za ta samu ku kwantar da hankali to sai suka ya bugi sanda fa atba'ahum fir'aunu bi junudi fir'aunu ya bi shi shi da rundunarsa to da suka tsallake sai annabi Musa ya waigo sai ya so ya koma sa sanda ya buga wai to sai ko yanzu tunda mun fita ka sake hadewa sai Allah ya ce masa wa turkil bahra rahawan ba aikin ka tafiyar ka kawai ka kyale tekun haka nan yadda ka gani wa turkil bahra rahawan innahum mughraqun za su nutse a kwantar da hankalinka fa atba'ahum fir'aunu bi junude sai fir'aunu ya bi su don gunarsa fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum Allah ce irin bala'in nan na teku da ya nutsa da su sannan ne ya nutsa da su ya lullube shi teku ya wato bayan annabi Musa ya gama fita da jama'ar sa mutum na ƙarshe ya fita shi kuma fir'aunu mutum na ƙarshe ya gama shigowa teku wanda shi zo maka girman teku ga hanya babba har guda bakwai amma duk rundunonin gaba ɗaya sun shiga a ciki to sannan ne Allah tabaraka ta'ala ya nutsar da su Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'aunu ya halaka mutanen ya batar da su wa ma hada bai shiryar da su yadda yake ba dan ce musu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ni fa abin da nake gaya muku da shine ra'ayina sannan ba wani abu nake shiryar da ku ba illa wato hanya ta tsira makaryaci to ashe hanyar halaka ce zai kai shi da haka ba kowane mai daɗin baki ne yake kan gaskiya ba ba kowane ne yake ce maka taho ga hanyar aljanna aljannar sai yake so kai ka da yawa wanda yana so ya kai ka yana gaya maka zai kai ka hanyar aljanna amma wallahi sarƙoƙin wuta ne a hannunsa kibiyar wuta ce take fita daga bakinsa ko da ya ji aya ya ji hadi domin sau nawa ne aka batar da mutane alhalin an ja musu aya an ja musu hadi sai Allah ya ne يا أبي قال لقد أنزل bani isra'il to bayan da Allah ta ya da su su ne banu isra'il zuri'an annabi yaqub alaihi salatu wassalam wanda su suka bi annabi musa Allah ce kad anjaynakum min aduwikum to yanzu fa mun kubutar da ku daga ku yanzu fir'auna ya halaka wa'adnakum janib at-tur al-ayman sannan kuma mun yi maku alkawari na haɗuwa da ku a sashen ɗuri sina'a ɓangaren dama na wannan dutsen lokacin da aka ce ya zaɓi mutane saba'in waktara musa ƙaumahu saba'in rajulan lini ƙafin su saba'in aka ce su je su ga Allah kai su yi magana da Allah su ji maganar Allah kun ga wannan daraja ce da daraja ta ɗaya ko taimako na ɗaya an halaka fir'auna ta biyu an zaɓi mutane saba'in daga cikin malaman su je su gana da Allah wa nazzalna alaikumul manna wassalwa kuma da basu ya ɓaci da yanayi ya canza da yunwa ta samu da kuka shiga fatara kuna cikin daji mun saukan muku da almanna wassalwa mu suna fassara alman da darba wato wani abin sha ne Allah ta'ala ke sauko da shi daga sama da ya sauko sai ya laƙe kan wato ainihin ganyayyakin itace sai su kama su tatsi gashi mai haske gashi mai ɗanɗano mai daɗi kamar zuma duk abin da ka haɗa shi da shi zaka ci zaka in kana da yar gurasa ka tsoma ya zama miya in farafaro kake sai ka zuba masa ruwa sai ka kaɗa ka sha sai ka ji wani jus mai daɗi to kaga abin sha shi kaɗai bai isa Allah ce wasalwa sai muka kuma aiko musu da namun tsuntsaye kyauta malamanmu suna fassara asalwa da tantabaru to amma daga baya ta bayyana salwa wani tsuntsu ne da bai kai girman tantabara ba karami ne kwarai a kasashen Europe Allah ta'ala ya ta halittar amma saboda tsananin sanyi da ake kasashen turai sai yakan gangaro kasashe masu zafi yakan shigo nan yakan shigo middle east wani lokaci kalilan yana shigo a cikin afirka na cika samun su sannan salwa tana da amfani mai yawa namanta yana da amfani yana gina jiki yana ba da lafiya kwanta ana magani da shi gashinta shi kanshi ana jiƙa shi ya zama magani Allah tabaraka wa ta'ala ya musu waɗannan ni'imomi kyauta amma sai suka ce me ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid ud'u lana fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha duniya na can ko'in ana cin albasa ana cin tafarnuwa ana cin tattasai ana cin tarugu mu kabar muna ta cin yan shila daga aljanna haba annabi musa ba kama na adalci lan nasbira ala ta'alim kullun abinci guda kullun daga naman tsuntsu sai juice din zuma sama daga tsuntsun aljanna sai madarar sama'u haba musa ba kama na adalci kai mu a fidda a saukan mana da ruwan sama mu je mu noma albasa mu noma tarugu mu noma tattasai mu noma wake sai mu dafa da kanmu mu ci ba a taɓa butulu duniya irin bai hude ba babu wanda Allah yawa baiwa ya butulce masa kamar bai hude kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce muka gaya muka cewa ku ci daga daɗaɗen arzikin da muka ciyar da ku muga suratul baqara sai Allah ta'ala ya ƙara da wata ni'ima yace wa zallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ana sai ka ƙara da abinda ba a faɗa a bakara ba wala ta tsagau fi wannan sune mutashabihatul qur'an shi yasa Allah ta'ala yace kitaban mutashabihan littafi ne mai kama da juna masaniya magana konkoma ta ake yi amma duk inda aka maimaita ta sai ka ji wani abu da ba shi aka faɗa a can ba da haka kalubale gare ku masu harda qur'ani wala ta fi kada ku wuce gona da iri wajen ci da sha wuce gona da iri kala biyu ne ko dai ka nemi abin da ba naka ba ko kuma ka ci naka fiye da yadda ya kamata arziki dole ne ka neme shi ta hanya halastacciya ka je ka yi sana'a ka yi ƙira ka yi jima ka yi saƙa ka yi rikodin ka yi rubutu ka yi abin nan kowane irin aiki ko ka yi noma da ƙarfin jikinka ko ka yi amfani da basirarka ko dai kowace hanya halastacciya amma kar ka bari sai wani ya aje ka ɗauka kar a baka amana ka dahe kar ka yi sama da faɗi ko ka yi babakere a kan kuɗin al'umma wannan shine ba halal shine wala ta kada ku wuce gona da ko kuma ka nemo halal ɗin amma sai ka ci fiye da yadda ya kamata kai almubazzaranci wajen ci shi ma wannan bagawa ne wuce gona da iri wala ta tsawfi kada ku wuce gona da iri wajen abin abinda muka azurta ku fa yahilla alaikum ghadabi idan kun yi haka fushi na zai sauka kan ku wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa duk wanda fushi na ya sauka akan sa to fa shi matsala ta samu gare shi faƙad hawa ya sun tibo daga sama kuma zai faɗa rijiya wa inni laghaffarun liman taba ala ce kuma ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ghaffar ko ganin sai aka yi amfani da sighatu mubalagha shi yasa muka fassara shi da mai yawan gafara sighatul mubalagha tana da siga ƙasa da ita ko yace ghaffarun akwai gafirun ko ba ka ni mai yawan gafara ne to kuma mai gafara ne tun da gafaru ne kuma gafiru zambi ne kuma ya faɗi haka gafiru zambi wa qabilu tawbi shididul iqab to sai wani ce to ai Allah ta'ala ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid zallam sai an da kalmar zallam mai yawan ubangiji ka ba mai yawan zaluntar bai a ah, to mai zaluntar su kaɗan ne kenan a sigatul mubalagha fi ghairi babiha wannan kuma shi kuma wani wani uslubi ne na larabci sananne to mubalagha in ta zo takan zo a ɗayan biyu takan zo fil hadath al mubalagha fil hadath ka ci abinci sai aka ce malmala nawa sai aka ce malmala bakwai wa wa lalle a kulun ne mai yawanci ne shi gare da yawa to kun ga mubalaga fil hadath ke akwai al mubalaga fi takrar al hadath shi kuma wannan loma bakwai ya ci amma ya ci karfe bakwai ya ci karfe goma sha ɗaya da rabi ya ci ya ci karfe uku biyar ya sake ci shi ma ya zamme akalun ko akulun to da Allah ta'ala ce wa inni la ghaffarun hal ghufranuhu aw al mubalaghatu al ghufran fi al hadath aw fi takrarihi fi al kull fil jami' arai kuwa domin akwai laifin da ganin kake kamar ya fi karfin Allah ya gafarta shi amma Allah ya mai da shi ba kuma bai gafarta kaga mubalagha fil hadath kenan sannan kuma Allah ya gafarta mini ya gafarta maka ya gafarta ma wannan ya gafarta ma wancan ya gafarta mana nan ya gafarta ma al'umman musulmin sakwato ya gafarta ma na Najeriya ya gafarta ma na duniya gabaki daya kuma ba komai bane a gare shi gafarun kuma jiya an yi zunubi ya gafarta yau an ya gafarta gobe ma in an yi kuma akan ce Allah gafarta mana kuma zai gafarta shine ghafarun sai ce liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada. ni ne yawan gafara ne mai saurin kai gafara ta ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aikin kwarai sannan kuma ya dage kan shirya sun mahtada. sun wani zai sha ah, to ya tuba ya yi imani ya aikin kwarai to wace shirya ake nema dagewa akan ta ake ko kuma ya ƙi ne a cikin takarani da ibn abbas ya fassara walam yashkuk o yashkik fihi bai sa ku kwanta cikin imanin nasa shi yasa kullum muke addu'a cikin fatiha ihdina siratal mustaqim wani evangelist da muka taɓa mukabala da shi ba ku manta ba 95 ne ko 1995 sai ta ai kuma duk batattu ne yanzu kuke roƙon Allah shirya saboda shi yana batacce sai ya ɗauki mu batattu ne mu kuma dawwama akan shirya muke saboda ba wani sakan guda ɗaya wanda muke rayu a cikin su wanda ba bukatar shari'a Allah an shi yasa kullu ihdina sirat al-mustaqim zidna hidayata ladina اهتدوا zadahum huda shari'a qara ta aiki da haka ko kana shiryayye nemi shari'a shirya nemi tabbatuwa akan shirya sannan shirya tana bukatar ilimi ilimi kuma ya fi kasa yawa don haka kullum kana bukatar ƙari shi yasa duk ka je makaranta ta sunna sai ka ji ka ƙara shari'a sai ka ji ka ƙara sanin abin da da baka sani ba sai ka ji zuciyarka ta ƙara son Allah fiye da yadda take son sa sai ka ji ka ƙara biƙuwa akan miƙaƙƙiyar hanya da tabbatuwa akan ta fiye da yadda kake akai shi yasa kullum ake so ka lizinci karatu kuma ka lizinci aiki da karatu na وما عادنا qaumika ya Musa Allah ya ce to me yasa ka gaggawa ka bar mutanen ka ya kai annabi Musa wato annabi Musa alaihi salatu salam bayan da ya zaɓi waɗancan mutane saba'in domin ganawa da Allah to kuma sai ya bar su ya gaugawa ya je dutsen tsiri saina tsuri na domin ya gana da Allah Alahum ula'i ala asali sai Allah ta'ala ya ce eh, sai annabi Musa ya ce su waɗannan suna nan tafi bayana wannan ɗaya daga cikin fassarori biyu na malamai ke ina ka baro mutanenka sai ce hum ula'i ala asali suna can na bar su suna bin sawuna addinin da nake shi suke shi bai san sun canza bayan ya baro ba a nan wurin ubangiji zai samu labari wa ajiltu ilayka rabbi tarda ubangiji nayi gaugawar zuwa gare ka ne domin ka yarda da ni a fassara ta biyu malamai suka ce a'a hum ula'i ala asari suna nan tafe su ma waɗannan da na zaɓo su saba'in ko kuma waɗancan da na baro ala asari suna nan akan addinin da na bar su akan sawun da na taka wa ajibtu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumak sai Allah ya to bayan ka baro annabi Musa mun fafice ni ka din ba'dik bayan barowarka mun fitine su fitina anan tana nufin jarabawa fitinuwa daga addini innal ladina fatanul mu'minina wal barin addini a tilasta ku sai kun fita addini to amma nan ba tilastawa ne gwada musu aka yi suka ji samiri musa samiri musa ibn zafar as-samiri ya kwana da su ya dora su akan hanya wadda abba da ba mai kakkiya ba wa adallahu musamiri samiri ya batar da su annabi musa lokacin da allah ta'ala ke bashi wannan labari bai san cewa sun bace don haka ransa ya ɓaci ya fusata kuma gashi ya karɓo alluna daga wurin ubangiji faraja musa ila qaumi sai annabi musa ya koma wurin mutanen sa ghadbana asifa yana cike da fushi yana mai damuwa yana jin bakin ciki don me mutanen nan da Allah ta'ala ya tsirar da su daga fitinan fir'auna yau za ku fada fitinan shirka qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana yace ya ku mutane na alam ya'idkum rabbukum ashe ubangijin ku bai maku alkawari ba wa'dan hasana alkawari kyakkyawa shine alkawarin samun daukaka alkawarin samun girma alkawarin samun gafara da samun aljanna alam ya ya'idkum dole ne amsa ita ce bala qaida da tace kullu fi'lin kullu fi'lin mudari'in majzumin bi lam masbuqin bil istifham fa jawabuhu bala fi'lun majzum ya ya'idkum alam ya ya'idkum masbuqin bil istifham to duk inda yazo a qur'ani مضارعه ينقلب إلى ماض ونفيه ينقلب إلى إثبات ألم يئدكم أمثل إتتي بلى وعدنا ألم نشرح لك صدرك بلى شرحت صدري ألم نجعل له عينين بلى جعلت له عينين ألم نهلك الأولين بلى أهلكت الأولين ka'ida ce alam ya idkum ashe bai muku alkawari babbala ya yi muku alkawari wa'adan hasan alkawari mai kyau a fatsala alaikum al'adu shin wai lokaci ne ya yi tsawo am arattum an hilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ko dai fushin ubangiji ne ba ku damu ya sauka akan ku ba fa halaftum mau'idi wannan yasa kuka saba ma wato ainihin alkawarin da ne da ku na tsayawa akan addini qalu ma akhlafna maw'idaka bi malki suka ce wallahi Musa ba bisa zaɓin kan mu ne muka saba alƙawarin ka mu muna nan kan addini da ka ka bar mu walakinna qummilna awzaran min zinatil qaw amma abin da ya faru shine muna ɗauke da amana ta kayan ƙawa na mutanen suwaye mutanen fir'aun mutanen fir'aun ibtawa lokacin da ana zamantakewa su ne yan bari suke da bankuna suke ajiya suke da akwatunan ajiye zinari zaka su ake kawo masu aji banu isra'il kenan suna ɗauke da ajiyar kayan jama'a kuma jama'ar da kafirai ne kuma yanzu Allah ya halaka su suka ce faqazafnaha saboda tsantseni sai muka je muka zubar da su wani guri Dan kada mu ci haram kada mu ci amana da haka sun yi tsantseni daga cin haram daga cin kudin kafirai amma sun faɗa cikin shirka wannan ne ƙarshen duk wanda yake da ɗan ƙaramin ilimi wanda yake takukumi ne ya zai fakansa cikin halaka ibnu umar radiyallahu anhu ma ya taɓa samun wata tambaya daga wani mutumin iraki irin hawari jawon ku yan shi'a kun san duk can aka yi sai yana tambayar sa wai idan mutum ya zauna bai sani bai take kuda wannan jinin kudan da ya hau rigarsa ko ya in ko sallarsa ta inganta ko ta ɓaci sai ta kalli wannan yana tambayar jinin kuda amma ga jinin Husaini nan a jinin jikan manzo Allah sallallahu alaihi su ne suka kashe jinin Husaini ba su yi tsantsenin jinin jikan manzon Allah ba da ɗayansa ba amma suna tsantsenin jinin ƙuda wai an taka shi ana sallah to wannan wannan shine abin da aka fi sanin khawarij cewa suna ta'ammuk matuƙa amma kuma suna da ƙarancin sanin maganar Allah matuƙa yaqra'una al-qur'an la yujawizu ko la la yujawizu hanajira sun iya kalkala sun iya gunna sun iya madda suna jan aya sai kara razana amma menene take nufi ba su sani saka suna ɗaukar ayoyin Allah suna ɗora inda bai dace ayoyin da Allah ya faɗa kan kafirai su ɗora akan musulmi su kafirta musulmi su halasta jininsu su yaƙe su da sai kaga wani ya jefa ban masallaci ana sallah kuma ya ɗauka ya yi jihadi duk da wanda ya kashe masu laifi masu fasikanci ko masu shirka wuta ya kai su inda shaidan yake su shi annabi ina yake sa kai mutane aljanna saboda in kai jakadan annabi ne to ba manufar ka halakawa ba manufar ka rayawa manufar ka a gane in kaga kafiri ya ya fada wani gangare inda zai tuba ya halaka sai ka kama hannunsa ka hana shi saboda me saboda in ya mutu yanzu ta yi amma in ka tserar da shi yana ya gobe musulunta sai ya tafi aljanna wannan shi ne fiƙihun shari'a shi ne fiƙihun makasi ibn taymiya rahimahullahu ta'ala lokacin da suka shiga yaki da tattar sun san bayan da tattar suka gama fitinan suka gama ɓannarsu sai Allah ta'ala ya sa wannan sadaukin jarumi ibnu sabi ya bi sarakuna ya tilasta su sai an yaƙe su to ana wannan yanayin ne sai suka biyo wani gungu na tatta sun sha giya sun bugu sun yi bacci ga su na giya sai wani ce bare mu fasa giyan nan mu yi na hayu anil munkar sai ibnu taymiya ya ce ai wannan giyar ita ce ma'ruf anan domin shan giyar da yasa suke bacci da sun farka kisan musulmi da su kaga fi kul maqasid zaka inda ma kana ya nemo ta giya ka kara musu ita sha su ta baccin alheri ba laifi bane shan giya gare su abu ne mai sauki zubar da jinin musulmi shine shine babban shi suke cewa laysa al-faqih man ya'rifu khayra al-khayr laysa man ya'rifu al min ash-sharr إنما الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين alheri da shari a fili suke kowa yana ya gane amma idan ga alkhairai biyu wani ya fi ko kuma ga sharri biyu wani ya fi sauki sauki ga baki ga baki irin ga fari ga fari tes. to nan ne sai mai hankali yake gane قالوا ما أخلفنا bi بملكنا walakinna hummilna auzaran min zinatil qaumi suka ce amma mu muna ɗauke da nauyayen kayayyaki daga kayan ado na mutanen fir'auna faqadatnaha sai muka zubar da su fakadhalika alqasamiri shi ma Musa samiri haka ya jefa nasa to amma kuma sai ya musu wani siddabaru fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa. daga wannan warewari daga wannan munduwoyi daga wannan sarƙoƙi na zinari da aka tattara sai Musa sabiri ya fito da ijlan jasadan lahu ya fito da wani gangar jiki na dan maraki kuma yana ruri yana gunguni فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي sai suka ce wannan fa shine ubangijinku ga gunkinku nan da ya kamata ku bauta Musa Samiri nan gaba Allah ta'ala zai faɗi yadda ya yayi wannan dan maraki amma anan Allah ta'ala yana nuna mana yadda aka wautar da tunaninsu saboda daman su wawaye ne da fitowarsu daga teku gabansu Allah ya halaka fir'auna abu na farko da suka fara yi ma Allah suke da shi atau ala a yaqufuna ala asnamin lahum قالوا ya موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون واواي sai zai ba ni na faɗa ba nan musa faɗa sabon sa duk duniya sun fi kowa alheri a lokacin amma tare da ka wawaye ne su kaɗai ne musulmin innakum qaumun tajhalu to da Musa Samiri ya ga haka sai zo ya kaga gunki sai ce haza ilahukum وإله موسى سو دا من غنشن نواندا شيني موسى يكي بوتا فنسيا من الذي نسيا موسى أي موسى السامري أو موسى النبي لكل كي كو النما لغي سنفنا فنسي السامري أي ترك إيمانه تخلى عن الإيمان ya rabu da imani ya fada shirka kuma koyar da shirka ko kuma inna hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya musa wa dhahaba limunajati ila turi sayna ai da mun sai yaji turi sayna wannan ne yake ganar gashi ya taho haka ku ci gaba da bautar kafin musa ya taho an ce mutum dubu goma sha biyu suka bi shi kan wannan halaka Allah ya ce afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan shi su ba su da hankali ne ba su da wayo ba su ganin wannan in sun magana bai dawa wala yamliku lahum darran wala naf'a bai iya cuta musu bai iya amfani su yanzu wanda aka zama zama shine wanda za a bauta ba wala qala lahum harun wa qala lahum harun qala lahum harun min qablu to da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi bai bar mutane babu jagora kamar yadda ya zo a suratul araf kusan wannan kissa ba inda aka shimfiɗa ta da tsawo da faɗi da dukkan episodes nata shafi shafi nata kamar cikin suratul araf tun daga aya ta ɗari ɗaya da uku har zuwa aya ta ɗari ɗaya da sittin da biyu aya hamsin da uku maganar annabi Musa da jama'a ake sai ne Allah ta'ala ce wa'adna Musa 30 laylatan wa tamamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih fatamma miqatu rabbih yawa don wani ba kauyen ba kauye ya karanta fatamma miqatu rabbih 50 layla sai balarabe ya watsa masa mari yace la tujidu taqra wala tujidu tahsib in baka yi karatu ba to littafin ba an ce 30 an ce 10 kuma ka sai 50 A ga arba'in ke Allah ce wa qala Musa li akhihi Haruna akhlifni fi qaumi wa aslih wala tattabi' sabila al-mufsidin sai annabi Musa yayi ma dan uwansa Harun wasici yace masa akhlifni fi qaumi ka zauna ka zama khalifa na a cikin mutane ka kula min da su wa aslih kai gyara ku ja layi karkashin wannan kalma wa aslih wala tattabi' sabila al-mufsidin kada ka bi hanyar waɗanda suka yi barna wannan ya nuna annabi Musa kafin ya tafi ya sa akwai mufsiduna fil ardi a cikin jama'a to annabi Harun lokacin da ya lura wannan banna ta riga ta faru sai ya ja hankalin su wal Harun min qablu ya qaumi innama futintum bi yace ya ku jama'a wannan dan marakin fitinar ku ne akai da shi wa inna rabbakumur rahman ubangijin ku ne sarki mai rahama wannan kun ba mai rahama ba ne wannan bai ji bai gani wannan bai iya amsa tambaya in an masa wannan bai iya karɓa bukata in an roƙe shi za ka fattabi'uni wa fi'u amri ku biyo ni ku yi ɗa'a ga umarni qalu lan nabraha alaihi akidi suka ce a'a wallah mu kan ba za mu gushe ba muna dukufa akan bautar sa hatta yarja ilaina Musa sai ran da Musa ya dawo in yace ba shi bane sannan mu canza kun tabbatar da wawaye ne Haruna fa annabi ne kamar Musa duk da yake Musa shine babba kuma kamar yadda muka faɗa shi ya roƙa masa annabta amma annabin Allah ne sai suka ce a mu sai dai idan Musa ne da kansa yake ba shi bane to sannan sai mu bari to da annabi Musa ya dawo kai tsaye sai ya ga shugaban da ya wakilta qala ya harun ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري ya kama gemunsa ya kama gashin kansa ya girgiza shi ya ce ya harun ma mana aka yi ra'aytahum dallu me ya hana ka lokacin da kaga sun ɓace sun kama shirka Allah tattabi'ani ka bi ni ka sai in dawo afa asaita amri ka saɓa Umarnina ne قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي كما تكلم من سوشي ولا أبالي سكرها أول أما سيك يا ابن أم هبا لو أواتا في جنجنا شيء عند توسعيك دومين أبالي أنك تباك زوا مكرنتين إذ كل ما كفاتا amma uwa sai ta ja ka tana haba danga kai da nika so ka zan minista kai da nake so ka zan sarkin malamai kaza kaza kaza ko ba haka tausayi da jin kai sai ce yabna umma ya ba dan uwata la ta'khud bi lihiyati wala bi Kar ka kama gemu kar karka sakammin gemu na sakammin kai gashin kai na inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il abin da yasa ban bi ka ba tsoron nai in na tafi ka ce na raba kan banu isra'ila walam tarqub qawli ce ban bi maganar ka ba ai kai kace mani me kai ce mini ukhlifni fi qaumi wa aslih kai gyara to karkashin kalman gyara ne yasa na tsaya ban ji ka ba gashi ana shirka amma ban tafi in faɗo maka ka hana su ba saboda me saboda idan na tafi za a ƙara samun rabuwar kai duk a cikin alkur'ani babu inda aka bayyana muhimmanci shugabanci kamar wannan aya domin duk duniya ba abin da Allah yake kyama kamar shirka ga mutum dubu goma sha biyu suna shirka amma annabi haruna bai je kai karar su ba saboda me saboda shi ne shugaba idan ya daga za a samu rabuwar kai saka shugabanci wajibi ne babu al'ummar da za ta iya zama babu shugabanci yasa malamai ke cewa wato shekara ɗaya da shuka shekara dubu da shugaba azzalumi ya fi dare ɗaya babu shugaba idan kuna musu wannan magana ku tambayi larabawa lokacin da suka yi tawaye ma shugabanninsu tun daga ba aka fara ko ba aka fara aka gangaro ga mubarak aka je ga gazzafi kafin gazzafi sai da aka je ba dada aka sumbule saddam aka je ga Ali Abdullah Salih na Yaman dukka tambaye su me ya faru bayan babu babu shugabanci ya Iraki take yau bayan an kawar da shugaba mai karfi da ake ganin su azzalimi kai ku tambayi mutanen Somaliya wanda ya tara sama da malaman sunna ɗari ya musu yankan rabu sai bari bin baz Allah ya gafarta masa ya ɗauki waya ya buga ma sarki wane ne lokacin Faisal sarki faisal ya roƙe shi ya ce ya yi agaji ga malaman sunna ga su can za a kashe su sarki faisal ya yi telegram ya aika masa yadda bari sai bari ce aje a kashe su sannan a faɗa masa cewa telegram ɗinsa ya zo a makar duk duniya ta tsine masa yadda bari a wancan lokaci amma ka tambayi mutanen somaliya daga kawar da sayar bari zuwa yau wani irin bala'i suke cikinsa mulkin sayar bari ya fi musu alheri ko yanzu to shugabanci dole in na kwarai in inda duk aka ce za a jaye tsaro na hukuma za a jaye kwarjini na shugabanci to shi kina al'umma za ta koma kamar adawa kowa zai yadda ya su ko mutane lau yutsan nasu bi da'awahum ladda'an nasu bima aqamin wa amwalahum inda za a kyale kowa duk abin da yake nawa ne a bashi to wani zai zo ya haka kawai ce wane ina bin sa jini ya kashe dan wani sai kashe wane da zun gure da mota kai sai ta wace a dauka to dole ne sai ya zan akwai doka Allah ya ce kala fa ma khatbuka ya samiri إنما إلهكم إنما إلهكم الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما قال فما خطبك يا سامري النبي موسى يجيو ga Musa ibn Zafar السامري yace masa ma khatbuka me me me matsalarka ne aukar da kai ci wannan babbar musiba ya sami ri qala basurtu bima lam yabsuru sai na ga abinda da basu gani bane fa qabattu qabdatan min athari rasul lokacin da jibrilu ya zo zai halaka mutanen fir'auna na ga sawun takun wato na ga takon raƙumarsa ko kuma dokinsa ko abin hawansa qabattu qabdatan min athari rasul to sai na ɗebo wannan ƙasar kuma na lura duk inda ya taka ya kira wurin zai zama kore sai na ɗebo ƙasar sai na fara tunanin me zan yi da ita fa na ha sai na watsa ta ga wannan kayan ado da suka tara wa kazalika sawwalat li tilina ni dai haka dai rayuwa ta tabbada kaga yan arayita masu amfani da son zuciya masu amfani da abin da suka gani ko suka ga dama wasu malamai kuma suka ce a'a shi kansa Musa Samiri ai rainon Jibrilu ibn kasir ya kawo wannan cikin tafsiri da wasu malamai cewa lokacin da aka haife shi mahaifiyarsa ta ji masa tsoro sai ta je ta jefa shi wani wuri a daji ko kuma a kogo yana jinjiri ta gudu ta bar shi sai Allah ta'ala ya Jibril jibrilu yana yana sa sa a bakinsa in ya sa wannan yatsa sai ya tsotsi madara in ya sa wannan yatsa ya tsotsi zuma in ya sa wannan yatsa ya tsotsi ruwa haka har ya girma shi yasa wani mawaƙi ke cewa idza lam tusadif fi banika inayatan faqad kadhaba ar-raji wa khaba al-mu'ammilu فموسى الذي فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل duk ka duk ka wajen tarbiya idan ba Allah ne ya sa maka hannu ba to ka zaka samu matsala yace domin Musan da Jibrilu yayi reno kafiri ne musan da fir'auna ya yare reno manzo Allah ne kaga ake ba daga wannan sirbiyar ba daga taimakon Allah Allah tabaraka ta'ala yace qala fazhab sai annabi Musa ya ce ka tafi fa inna laka fil hayati an taqula la misal ga wata hukuma na Allah ya saukar maka dama kana neman girma ne kana neman suna ne cikin jama'a to an raba ka da su fa inna laka an taqula fil hayati fa inna laka fil hayati an taqula la misal duk inda ka je a rana za ka rinka kar a taɓa kar a taɓa mutumin da ake so ake kauna da yake so ai da shi ai musafa da shi a kama hannun su to shi gudun mutane yake kaga girma ya faɗi wa inna laka maw'idan lan tuklafa kuma kana da wani lokaci da ba za a saba masa wani alƙawari wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifa ka duba ubangijin nan naka gunkin nan da ka da ka dukufa kana bauta lanuharriqanna muna shirin kone shi sai لننسفنه في اليم نسفا sannan zamu zamu sheki iskan sa a cikin ƙasa da cikin teku innama ilahukumullah ubangijin ku na bauta Allah ne shi kadai allazi la ilaha illa hu wanda babu wanda ya cancanci bauta sai shi a kulla shay'in ilma Allah ya yalwaci komai da sani ba abin da Allah bai sani wannan aya tana buƙatar ƙarin sharhi amma lokaci ya riga ya ƙure mana haka zamu dakata a nan abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi dan mai kuskure ko har harshe Allah ya mana afuwa ya mana gafara muna da kafin maganar bakon mu ya sunan gidan rediyon ku eh wani sabon gidan rediyo ne mai kalife FM kuma sun sanar da ni cewa wani daga Abuja ya turo su su yi rikodin wannan karatu su rika sai shi na awa guda kullum amma sun riga sun ɗauka yau ba su faɗi lokaci bai dan sun faɗa za mu faɗa muku sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana kowace rana to Allah ya saka masa da alkhairi lokaci ne mai kyau muna da bako daga birnin gwamna wanda iso birnin shehu sheikh musa asadu sunna zai gabatar da tafsirin alkur'ani a wurare biyu in Allah ya so zai gabatar da tafsirin marece gobe daidai wannan lokaci biyar zuwa shida a makarantar musa bin umar da ke gwiwa za mu kuma haɗu gaba ɗaya domin ya gabatar da tafsirin dare a sabon masallaci imam bukhari wanda yake ƙarƙashin gada alo karfe tara da rabi na dare idan Allah ya kai mu duka tafsiran sai gobe za a fara yau shirye-shirye ba su kankama ba muna so kuma mala ya ƙara huta malam ne muka barka da zuwa muna roƙo Allah sarki ya sa zaman ka a sakkwato zama zama mai daɗi mai amfani mai alkhairi mai albarka yasa zaka koma gida da kai da iyalanka da certificate na gafarar ubangiji zunuban mu Allah ya gafarta mana iyalan mu Allah ya musu albarka Allah ya rufa mana asiri ka sa gama da duniya lafiya shugaban wannan kasa Allah ka bashi lafiya ka bashi basira wannan kasa Allah ka yawaita arziki a cikin ta wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk